saboda yawan cunkoso kamar da aka yi malam sallah nan karfe goma amma ba a samu aka rufe su a kabari ba sai wajen bayan karfe daya, saboda yawan cunkoso tafiyar da aka yi daga nan kafin aka yi dambo tafiyar kilomita sha biyar amma wajen awa uku suka ci a hanya sai ka ce mutum za shi abuja saboda yawan mutane jama'a wasu zagayawa suka dinga ta cikin ƙauyuka suna bullowa ta wasu garuruwa wasu zagayawa suka dinga ta hanyar ta mara banjos na hanyar kaduna suna bullowa ta can wajen naka haka mutane suka dinga bullowa ta ko'ina cikin tawaga da ɗaiɗaiwa saboda su sadarci da ci wannan ainihin wato waƙiya allah ya ji kansu da rahama